kyau. Kuɗi a su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a asalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. har yanzu muna kan batun faɗuwar farashin hannun jarin kamfanoni a kasuwar Najeriya. Yau, bakon namu Dr. Muhammad Kabir Hassan zai bayyana mana dalilan da suka jawo faɗuwar. Ga yadda muka ci gaba da firar. Yau kana cewa a hana saka dala a asusun ajiya a Najeriya da gwamnati ta yi ya jawo faɗuwar hannun jari? A'a ba wai wannan kaɗai ba kamar wannan wayo yana da nasaba da faɗo hannun jarin a'a kamar sayan dala a hannun central bank eh a gane ba eh. wai hana sa kuɗi a duk yana cikin hanyoyin da central bank suke kokarin eh wato ina ina son fahimta ne amma babban babban wanda ya shafe su shine na sayan dala din su masu hannayen jari idan za su fitar da a kadarorinsu da kudin su ka gane irin wannan shine damuwar su ba za su samu dala saya ba yau su dama su kan sa kudin su ne don su ci riba ba wai suna su sayi hannun jari in sun ga za su ci riba su sayar da sauransu to yadda za su fitar da kudin su su shiga da shi suna ana ita jefi mogan tana ganin kamar za a ke samun matsala a wannan yasa ta ta cire mu akan wannan index din eh wato wannan wannan zai jawo zai ƙara jawo faduwar hannun jari yauwa na wanda suka sa hannunsu na tura su za su cire sauran kuɗinsu dama su tun da kuɗin mai ya fara faduwa suka fara ganin wannan suka ci suna ta cire su da an ce kuɗin ya kai dala amurka biliyan takwas yanzu an ce ya fi dala biliyan biyu da rabi ba to da wannan ma sabon Ana announcement da aka yi din dan tayu masu ƙara ragewa hmm. eh, to a matsayin kasuwar hannayen jari kenan to amma yawanci ya kamata mutane su gane cewa yawanci ita kasuwar hannayen jarin dama ya kamata ne a ce waje ne da kamfanoni za su sami hannun kuɗi da za su je su saka to a harkan kamfanoninsu da ci gaban tattalin arziki eh. to matsalar shi ne yanzu sun mai da wannan kasuwan kamar wajen kaka ne eh? ta yadda za a yi kuɗi da wuri takannan hannayen jarin kaɗai eh? wanne so suna fetin, suna speculation wanne hannu ne zai faɗi wanne ne zai tashi eh kamar yadda suka yi a nan ƙasar su eh kamar yadda suke a nan ƙasar nasu to irin wannan suka fi so su masu rike da kudaden su ah, kamar su hedge funds mm. wanda suke sa kudin su dan kasuwancin to yawanci irin wannan ba sa taimaka ma tattalin arziki sosai kamar a ce direct investment na zo a gina kamfani eh. a ɗaiɗi ma'aikata a su yawanci irin wancan na hannayen jari ɗin sun fi so su sa kudin su kasuwanci suka zo yi ba short stock investment in sun ga riba ko sun ga kaman eh, naira za ta faɗi zuwa gaba su saya su eh. rike in ta faɗi su ta gane irin wannan wato sha yanzu magani yanzu yauwa irin wannan kasuwancin ko sun fi son irin wannan to ta yaya janye wasu yanzu ko da yake hannun jari ya faɗi zai taimaki tattalin arzikin kasar a'a ba ba zai wani taimaka ba matsalar shi ne za a ci gaba da samun in suna neman su kokarin su ƙara janyewa shine za su dinga sake naira suna neman dala ko ba haka bane eh. to zai sa mana prejo akan kuɗin mu hmm. exchange rate ko to misali ina neman kuɗi na zan fita daga kasuwa ina son dala zan janye kuɗi na mm-hmm. kaga kenan zan fara neman dala eh? kwarai to kaga matsalan mu da muke fama da shi shine Eh, yawan dalar da muke samu dama tasira ne daga Yaragu. to duk wannan abin da ake gani central bank take yi ba wai mugunta take kokarin ne ba ko wani abu bane gaskiyar magana shine eh idan da kana samun dala ɗari eh, eh. kuma kana iya rabawa mutane dala misali arba'in sannan sauran ka ajiye a reserve ɗinka eh yanzu ya dawo gaba ɗaya dala hamsin kake samu na gane na gane misali kenan misali kuma har yanzu mutane na son akalla dala arba'in zuwa hamsin ka sayar musu dala ka gane na gane to kaga kenan ba zai yiwu ba central bank ta ci gaba da sayar da dala kamar yadda za ta saba ba tun da ba ta da dalar ba kamar da ba idan ta ci gaba a yadda aka saba da eh. to za a iso level din da yawan neran da take neman dala ya yi yawan da dole ne a sake karya darajar hmm. naira din don a samu dala ɗinta eh. to a doctor akwai wasu da suka cewa wai jinkirin da ministoci ne yana ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo faduwar hannun jari a ƙasar? Ha'a ba yi tsammanin har da wannan sosai ba. Eh, ni ma wato me dangantaka wannan da hannun jari? Ha'a ai barin ba gaskiyan magana shi ne. dama can ana tsammani eh, eh? Su ministoci a fiscal policy suke. ita kuma yawanci kasuwan hannun jari ta fi sauraron me ake a monetary policy ne central bank take yi eh da su yanzu na sha yanzu ma yanzu ne mhm. a gani? na gane So, wannan kasuwan ta fi jin yaushe ne mai dala nawa za a sayar nawa ne interest rate na central bank za ta ba da bashi wato ba ruwan da batun ministoci yauwa ministoci kuma maganar su kwangila da sauransu long term abubuwa da kuma policies ne fiscal policy eh? to kamar ministan kuɗi baya da tasirin da zai yi akan kasuwar hannun jari gaskiya kamar in muka duba ko da a nan ƙasan ne eh? kasuwar hannun jari ko a ƙasan nan ne mm. a nan eh? menene federal reserve wato babban bankin da amerika take niyan yi eh hmm. za ta daga kuɗi ruwa za ta daga ruwa ne kashi menene interest rate eh eh ko kuma za ta rage ko za ta rage ko quantitative easing kullum ana jiran aji ne ana karanta bakin ita shugabar bankin gwamnati din Janet Yellen eh misali da an ce watan September nan za a iya daga kudi ruwa eh Mm-hmm. saboda wannan sai aka gama kasuwar hannun jarin ya fara tangal-tangal a gane? Mm-hmm. to mu abin da kawai zai yi bayar kuma duk da bai natsa ministoci ba akwai wani abu guda ɗaya da ya yake yi eh yake ƙara abin da ake ce ma investor confidence mm-hmm. cewa za a yi business za a yi kasuwanci tsakani da Allah ba cuta ba cutarwa ka gane mhm. yana kokarin rage eh, almullahanna da ake da cin hanci yawa da cin hanci to wannan duk wanda yake so ya sa eh, kudinsa eh, ba na sha yanzu magani yanzu ba kenan a su investors din mhm. suna kallon wannan suna jiran su ga ina aka nufa za su sa su ka gane bayani na na gane bayanka yauwa saboda wannan su ne wanda suke so su yi medium term ko long term investment suna ganin cewa najeriya ta kama hanya za su zo su kuɗi amma wanda suke dama kokarin kawai su yi cibikinsu su ci ba ne su fitar da kuɗinsu eh. through stock exchange wato kasuwan hannun jari ne mm-hmm. eh? wannan maganar na da ministocin da waye bai shafe su ba suna duba ne dala nawa ne inda muna da kuɗi sosai eh mhm. ana sai da mai sosai wannan duk ba za a shi ba to ni ina ganin matsalar da ake kallo yanzu ba wai maganar ministoci ba ne ya shafi maganar fi ƙarfi ne akan halin da tattalin arzikin najeriya yake saboda faduwan farashin mai to madalla dokta mun gode za mu tsaya nan saboda lokaci ya so ma daga mana hannu A madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chubahiro Dodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.